ake nihi da bayani na ƙashin kai? da sunanka da adireshinka na imel da lambar wayarka da aunin rukunin jininka ko lambar asusun bankinka da kowane irin labari da ya shafe ka ko wata alama da za ta iya ba da damar a gano ka ko a samu isa gare ka dukkan waɗannan ne ake ce ma bayanai na ƙashin kan mutum shi kaɗai waɗanda babu wanda ya kamata ya yaɗa su ko da shi mai gidanka ne kai koma gwamnati da kanta in ba dai wani lamari na daban ba kamar a ce yanayin zaɓe haka bai ci a ce sun bayyana su ba akan kafofi kamar facebook twitter instagram da sauransu ko kuma a ɗauka a bayyana ma wani kamfani ko wata ƙasa daban ba tare da ka ba da izinin ka tun farko ba ko kuma da izinin babbar hukumar da ke kare bayanai na kashin kai amma in kai da kanka ne ka yada bayanan da suka shafe ka to duk mai so zai iya yada su jikin wasu takardu ko ma akan wasu kafofi ba tare da ya nemi ra'ayinka ba tunda daga lokacin da kai da kanka ne ka yada bayanin nan da ya shafe ka akan yanar gizo to bayanan sun zama na jama'a A yau ne raba bayanin wani mutum ke zama laifi? Idan mutane suka ɗauki bayanan da suka shafe ka, waɗanda kai da kanka ka yaɗa su a wata kafa, ba ka iya kai ƙaran kowa. Amma, alal misali kamfanonin sadarwar nan na talho ba su da incin ba da bayanan da suka shafe ka ko kuma su bai ma wani ko wata ma'aikata lambar ka ba tare da izinin ka ba yanzu kamar a ce kana da layin move ko airtel ko nishar telecom babu kowace daga cikin waɗannan kamfanonin da ke da damar ba da wannan lambar taka ko su ce ma wani daban wannan lambar ga mai ita To a cikin wani hali ake tuntubar kotu Idan kana da shaida ko hujja mai cewa wannan kamfanin sadarwar shi ya ɗauki ka ya ba wani ba tare da ya bi ta kotu ko hukumar 'yan sanda ba kuma ba tare da saninka ba sai ka tuntuɓi babbar hukumar da ke kare bayanai na ƙashin kan mutum saboda hakan ya saɓa ma doka. Abin da ya kamata ku gane shi ne. muddin wani bayani na ƙashin kan mutum an yaɗa shi ne ba tare da izinin mutumin ba to lalle tafka babban laifi ne amma in ku da kanku ne kuka yaɗa bayananku tun farko akan waɗannan kafofin sai wani ya ɗauka ko kuma ya tura ma wani to wannan ba laifi ba ne ba.